Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkamu da wannan lokaci yau laraba bakwai ga watan fabrairun shekarar 2018 Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Kasar Mozambique tana masanta zargin da ake yi mata na cewa tana ci gaba da hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa. mataimakin shugaban amurka mike pence ya faɗa yau laraba cewa kwanan na amurka za ta sanar da sanya takunkumi masu zafin gaske a kan tattalin arzikin koriya ta arewa a nan amurka kuma shugaba donald trump ya ce yana maraba da yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati in har majalisar dokokin kasar bata goyi bayan shirinsa na yin garan bawul a dokokin shige da fice ba to a najeriya kuwa za ku ji martanin da wasu daga cikin jama'a kasar suka fara mayarwa bayan da shugaba buhari ya kafa wani kwamiti da zai sasanta 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki Ahmed Bola Tinubu mutum ne da cancanta a bashi wannan ainihin kami ko kuma wannan dama na haɗa kan ainihin ita APC. Sannan a jamhuriyar Nijar 'yan adawa na korafi kan tsara wasu masu zanga-zangar adawa da sabon tsarin harajin ƙasar da hukumomi suka ƙirƙiro a cikin kasafin kuɗin bana. mun yi nema mu san inda suka kwana ba mu san inda suka kwana ba sai da sahi aka ce muna police eh, école de la police suka kwana da sahi muka tai peji jiya ce nan muka tar da an kawo su sannan zamu ji wani kira da mabiya mazhabar shi'a suka yi na a soke jam'iyyar apc mai mulki a jerin jam'iyyun najeriya da kuma dalilin wannan kira baya ga haka muna tafa da shirin himma wanda ladan ibrahim ayawa zai gabatar amma da farko ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Mozambique tana musanta zargin da ake yi mata na cewa tana ci gaba da hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa, wanda hakan ya saba takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azawa Koriya ta Arewa. Wani rahoton gidan talabijin ɗin CNN da aka wallafa wannan watan ya gano cewa koriya ta arewa ta sanya hannu akan wasu kwangiloli na miliyoyin dala a mozambique ta shigar da kudaden ta kafofin diflomasiyya ta kuma yi amfani da ribar da ta samu daga sana'ar kamun kifi a gabar tekun mozambique wajen tafiyar da shirin makaman nukiliyar ta. amma mataimakiyar ministan harkokin wajen mozambique maria manuela lucas ta masanta zargin cewa gwamnatin mozambique ta yi wata yarjejeniya da Kuriya ta arewa wadda ta saba wa takunkumin majalisar ɗinkin duniya ta kuma ce ƙasar tana maraba da duk wasu masu sa ido Ms. Lucas ta ce kwanan nan gwamnatin Mozambique ta gayyaci kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Mozambique don ganin ayyukan da ƙasar ke yi da nufin haɗa kai da kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya. kwanan nan kwamitin ya zauna kuma ya zai wallafa rahoton ganawar da ya yi ta baya kwamitin ya kuma yi alkawarin zai kai ziyara mozambique a farkon shekarar nan mataimakin shugaban amurka mike pence ya faɗa yau laraba cewa nan ba da jimawa ba amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma da ba taɓa sanyawa ba da zummar karya tattalin arzikin koriya ta arewa da yake magana bayan ganawarsa da firayim ministan kasar japan shinzo abe pence ya ce amurka za ta ci gaba da matsawa koriya ta arewa lamba har sai ta daina shirin makamanta na nukiliya da makamai masu linzami gaba daya mataimakin shugaban bai ba da karin bayani ba kan fannonin da takunkumin zai shafa ko lokacin da za a sanar da su dukansu biyu pence da abe a lokacin ganawarsu da kuma sanarwar da suka fitar a gidan firayim ministan sun yi magana ne akan karfafa kawancin soja tsakanin japan da amurka a daidai lokacin da ake fuskantar barazana daga koriya ta arewan a halin da ake ciki kuma har uh, yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un za ta je koriya ta kudu cikin makon nan don halartar gasar wasannin motsa jiki ta olympics da za a yi a pyeongchang kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump yana maraba da yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati in har majalisar dokokin kasar ba ta goyi bayan shirinsa na yin garan bawul a dokokin shige da fice ba. Yana mai cewa rufe gwamnatin alheri ne ga kasar akan wannan batun. Mr. Trump ya furta hakan ne a lokacin wani taro jiya talata tare da wasu jami'an tsaro da ke mai da hankali akan batun 'yan kungiyar tsagiran da ake kira Mara Salvatrucha wadda aka fi sani da sunan MS-13. Trump ya sha nanata laifuffukan da baƙi ke yi a duk lokacin da yake jaddada mahimmancin yin garan bawul a dokokin shige da fice na Amurka. waɗanda za su hada da inganta tsaro a bakin iyakar ƙasar da kawo ƙarshen shigo da baki ta hanyar iyali da kuma dakatar da ba da takardar zama ɗan ƙasa ta hanyar lottery sai dai bisa cancanta trump ya ce idan ba mu canza dokokinmu ba idan ba mu kawas da wannan ƙalubalen ba wanda ke ba ɓata gari damar shigowa ƙasar za su ci gaba da yin kisa. a jiya talata a cikin fushi masu zanga-zanga a lardin kaibar fatunkwa da ke pakistan suka kutsa ofishin kungiyoyin mayakan sa kai da ke ake zargi da kisan ɗalibin wata jami'a daga yankin kudancin waziristan masu zanga-zanga sun kai hari a akalla gine-gine biyu da ake zaton na 'yan taliban ne a ƙauyen sheikh yusuf da ke gundumar daral islam khan a arewa maso yammacin lardin na kaibar pakhtunkhwa bayan kona gine-ginen masu zanga-zangar sun kuma bankawa motoci da yawa na 'yan kungiyar wuta mazauna yankin sun mai da martanin ne domin kisan wani ɗalibi da ake kira idris na jami'ar gomal da ke gundumar darul islam khan a fannin aikin shari'a wanda suke zargin 'yan taliban da kisansa kwanaki biyu da suka wuce ko da ke jami'an lardin sun ce ɗalibin ya rasa ransa ne sakamakon wata rigima da wasu 'yan garin kuma an riga an kama wani da ake zargi yana da hannu a kisan idris Madugun 'yan adawa kasar Zimbabwe Morgan Changarai ya nada Nelson Chamisa a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar Movement for Democratic Change ba tare da bata lokaci ba. Jam'iyyar ta ce Chamisa ɗaya daga cikin mataimakan shugaban jam'iyyar su uku zai zama shugaban jam'iyyar har sai Changarai ya koma daga inda ake yi masa jinya a makwabciyar kasar Afirka ta Kudu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da farko bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa wani kwamiti da zai sasanta 'ya'yan jam'iyyar apc a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar lagos ahmed bola tinubu masu bashin baki sun fara tsokaci kan wannan mataki daga lagos ga rahoton da wakilin murya amurka babangida jibril ya aiko mana naɗa chief aswajo ahmed tinubu a matsayin wanda zai shiga tsakani a rikicin cikin gida da yanzu aka yi mamaye jam'iyyar apc mai mulki ya zo ne ana kusa da shekara guda a gudanar da zaben ƙasa mr tunde bello wani mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum a birnin lagos so i think uh, the appointment is timely if you look at what has been happening in the apc ya ce na ganin matakin da aka ɗauka na mika jagorancin shiga tsakani na rigingimin jam'iyyar jam'iyyar ya dace a wannan lokaci a can baya dai idan muka duba za mu ga cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗau siyasan tamkar dai yadda ake gudanar da harkokin soja ne kuma yanzu muna ganin ya farga having president buhari being having military background he may be thinking at that time that uh, can still use the military mentality to address the issue a sanarwar da kakakin shugaban kasa garba shehu ya fitar dai ya ce aswaju ahmed bola tinubu zai jagoranci wani shiga tsakani na 'ya'yan jam'iyyar ta apc sanin kowa ne dai cewa yanzu haka ana ta kai ruwa rana tsakanin gwamna abdullahi ganduje na jihar kano da kuma sanata Rabi'u musa kwankwaso inda magoya bayan bangarorin biyu ke fito na fito a jihar ondo da a kwana-kwanan nan jam'iyyar apc ta karbe ragaman mulki nan ma rikici ake tsakanin honorable isaac keke meke shugaban jam'iyyar na farko da kuma mataimakinsa ade ade simecin wanda gwamnati ta amince da da shi a jihar ogun ma dai lamarin haka yake inda ake takaddama tsakanin wanda zai gaji gwamna mai barin gado a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa tsakanin dan majalisa solomon adiola da kuma waɗanda gwamnan a waje daya ake ganin yana marawa baya a jihar kaduna ma dai sanin kowa ne akwai rikici tsakanin gwamna nasiru yan rufa'i da sanata shehu sani jihar bauchi an daɗe ana kai ruwa rana tsakanin gwamna muhammad abubakar da bangaren shugaban majalisar wakilai yakubu dogara sai jihar kogi inda zaben gwamna ya bar baya da kura yanda gwamna mai ci yanzu yahaya bello ke kai ruwa rana da dan majalisa jones falake da ya takarar mataimakin gwamna da marigayi abubakar audu dan takarar jam'iyyar ta apc da ya rasu ana cikin zaɓe a jihar oyo ma dai ana kai ruwa rana tsakanin gwamna abiola ajimobi da ministan sadarwa adebayo shitu wanda a kwanakin baya kaddamar da wani gangamin tazarce na shugaba muhammadu buhari amma kuma gwamnan jihar ya kaurace cewa gangamin su ja zamfara inda ake kai ruwa rana tsakanin gwamna abdulaziz yari da kuma sanata marafa ko a jihar rivers akwai takun saka tsakanin ministan sufuri rotimi amici da kuma sanata magnus abe lamarin da haka yake a sauran jihohin najeriya abinda kuma ake ganin akwai jan aiki a gaban aswaju bola ahmed tinubu da yanzu shugaba muhammadu buhari ya dora ragamar kawo sulhu a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar alhaji ado dan sudu na daya daga cikin shugabannin 'yan arewa da ke nan lagos yana ganin kafa wannan kwamiti ya yi daidai ahmed bora tinubu mutum ne da ya cancanta a bashi wannan ainihin kami ko kuma wannan dama na hada kan ainihin ita apc wanda kuma shi ne dama ainihin kashin bayan ita wannan jam'iyya um, ta apc yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da shugaban ƙasar ya fara ɗauka alamu ne na dawowa daga rakiyan wasu da ake zargin sun wa shugaban zobe da kuma ake ganin ba 'yan siyasa ba ne tare da yin ruwa da tsaki a harkokin gwamnati abinda kuma 'ya'yan jam'iyyar ta apc suka daɗe suna kukawa da shi babin ya jibrin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida a Najeriya har ila yau mabiya mazhabar Shi'a a jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya sun yi kira da a soke jam'iyyar APC mai mulki daga jerin sunayen jam'iyyun kasar. A wani rahoto da Zainab Babaji ta haɗa mana daga Jos babban birnin jihar ta Plateau za ku ji dalilin sunayin wannan kira. Mabiya ɗarikar Shi'a a nan jihar Plateau sun fito don bayyana wa duniya buƙatar su ta hukumar zaɓe ta soke jam'iyyar APC a jerin jam'iyyun Najeriya bisa zargin karan tsaye da rashin bin umarnin kotu da gwamnatin APC ta yi na ƙin sake musu shugaban su Sheikh Ibrahim Elzazzaki. Shugaban ɗaliban Sheikh Elzazzaki Nura Waziri ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa sun rubuta takarda wa hukumar zaɓe kuma in bata ɗauki mataki ba za su garzaya kotu. Tun Disamba shekara 2016 kotu ta bada hukunci cewa a sake shi a biya shi diya a mayar mishi da gidan shi sannan kuma a bashi security muka ba wannan jam'iyya sati biyu akan cewa idan bata sako mana shi ba to za mu rubuta petition zuwa INEC wannan kira da muku muku yau muna so mu tabbatar muku ne da cewa bayan sati biyu da muka ba su mun ƙara musu wani sati ɗaya duk da haka ba su amsa ba to yanzu nan mun aika da takarda INEC akan cewa su soke wannan jam'iyya saboda jam'iyyar ta fito ƙarara tana faɗa da almajiran malam zazzaki a cikin sati uku in ba su fara proceeding din soke wannan jam'iyya ba to za mu tafi su kansu mu kai su kotu Ita ma ɗaya daga magoya bayan shi'an Hajiya Fatima Yunis ta ce su mata suke cikin tashin hankali. Wannan dambarwa dai kowa zai fahimci cewa mu mata ita tafi shafa saboda idan mazaje aka kashe ko aka raunata mu mata mu ne muke da wahala haka nan in 'ya'ya ne to saboda haka duk abin yana dawowa kanmu ne wahalhalin A nasa martanin mataimakin shugaban jami'iyar APC shiyar Arewa ta tsakiya Alhaji Zakari Abdullahi Ide ya ce. 'Yan shi'a suna da daman su yi abin nan suke so, amma akwai kundin mulkin a Najeriya wadda shi ake amfani da shi. Wannan APC an rista ɗinta a karkashin doka. Idan ta saba wannan dokan, ba ita ce za ta tambaya cewa a dirista APC ba. Su INEC su ne masu gudanar da duka dokoki wadda ya shafi jami'an eh, najeriya ga baki da su suka rijista dinmu su kaɗai za su iya rijista kowane irin political party ba hurumi mu yan apc ba ne za mu ce a'a za a yi ko ba za a yi ba don haka muna nan muna jira abin nan kotu za ta yi zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya yanzu kuma sai makwabciyar najeriya wato jamhuriyar nijar inda makusantan 'yan adawar da hukumomin kasar suka cafke a cikin daren lahadi a wayewar garin litinin kenan yayin da suke wani zaman dirshan na yin tir da tsarin kasafin kuɗin 2018 suka koka akan yadda ake ci gaba da tsare waɗannan mutane ba tare da baiwa jama'a damar ziyartar su ba wakilin murya amurka ya mai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani Shugaban jam'iyyar PNPD a kal ƙasa intinikar Alhassan mamba a ƙawancen adawa mai zaman kansa wato fuwa da Ibrahim Banana jam'iyyar Model Lumana ta gungun FRDDR mai adawa da gwamnatin Isu Muhammadu na daga cikin mutane kusan goma da suka shiga hannun 'yan sanda a yayin da suke zaman dirshan a dandalin Plus Dumo da ke birnin Yamai da nufin jaddadawa hukumomin ƙasar kin amincewarsu akan wasu batutuwan da suka hada da tsarin kasafin kudaden 2018 wanda suke yi wa kallon haramtacce saboda cewar su ya kunshi dimbin harajin da ke jefa talakawa cikin tsadar rayuwa kamar yadda sakatare janar na jam'iyyar ta PNPD a kalkasa Sise Yeru Useni ya gaya wa manema labarai. Jero'ar ba ta kai ba wajen ventrozor haka su polisai suka zo da motoci suka sa muna gazar wajen suka ɗauki goma daga cikinmu wannan goma suka tai da su mu yi nema mu san inda suka kwana ba mu san inda suka kwana ba sai da sahi aka ce muna polis eh de polis suka kwana da sahi muka tai feji jiya ce nan muka tar da an kawo su. Yin kwaramniyar tsakar dare ba tare da izinin hukuma ba shine abin da ake zargin waɗannan 'yan adawa da aikatawa waɗanda yanzu haka ke tsare a ofishin 'yan sandan farin kaya wato feshi sai dai dukkan wani yunkurin ganawa da su ya cutura in ji abokan tafiyarsu na siyasa. sai guda muka sa muka gani a zawan abokan mu shine bana na na lumana afrika bayan mun ga shi bana aka maida shi aka ce muna an saurare su duka tunda akwai alasan tinikar cikin su na fuwa kalkasa ce na aka ce za mu ganin su in an saurare su bayan an saurare su ba mu gane su ba aka ce mu dawo da saye kayan victor yau ce za mu ganin su mun sa dawo da saye an ki bari mu ga yan uwan mu mu ga cikin wani hali suke mu ga yaya suka kwana ko iyalin su hankali su ya kwanta an ki bari mu gane su wannan gwagwarmaya na 'yan kasa duka ne kuma muna so a gane mutane mu da afeji gaskiya a sake su kuma mu ba mu sha da baya. Kakakin gwamnatin Nijar ministan raya al'adu Asumana Malam Isa ya bayyana min cewa ba hannun gwamnati a wannan al'amari. A cewarsa magana ce da tuni ta kama hanyar zuwa kotu. Saboda haka gwamnati ba ta da ta cewa a kai don kaucewa yin shishigi a sha'anin shari'a in ji shi. Dimbin jama'a ne suka shafa wani lahadi cur har zuwa tsakiyar dare suna zaman darshan a dandalin Plus Dumo bisa gayyatar kawancen jam'iyyun adawa na fuwa a matsayin wani sabon salon gwagwarmayar tilasta wa gwamnati aiwatar da gyaran huska wa tsarin kasafin kudaden 2018 wanda ke ci gaba da haddasa kace na ce tsakanin ma'ikanta da jama'ar Nijar a yanzu haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. ta yanzu agogo a nan washington dc na cewa goma na safe ne da minti 17 karfe 4 na yamma kenan da minti 17 a can birnin na yamai da abuja da yawunde da kuma birnin injamina da ke chadi kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka kada a manta bayan wannan shiri namu shirin yau da gobe zai zo muku kai tsaye inda za a tattauna kan irin matsalolin da ake fuskanta a hulɗa tsakanin bangaren 'yan majalisu da kuma bangaren zartarwa da kuma mafita kan wannan matsala amma yanzu ga shirin himma himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, muna tattaunawa ne da mu Malama Zainab Ahmed kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda take muna bayanin abubuwan da ya sa Amurka ke daɗin zama yau kuma za mu ɗora ne akan batun samar da sauran abubuwan jin daɗi. Shin Zainab, su sauran abubuwan jin daɗin nan kamar su asibiti hanyoyi da dai sauran abubuwa irin na sa jin daɗin rayuwa su kuma yaya suke musamman a nan eh, jihar kamar yanzu ko mm. a america mm. ana bin eh, kamar yadda kake samun kuɗi in mm. baka samu kuɗi gwamnati suna taimake ka za su baka abubuwan da kake so za su baka kuɗi eh, abinci ne za su baka gida za su biya maka kuɗin asibiti kamar in ba ka da in ba ka da aiki ko kuma ba ka da eh, enough kuɗi da za ka duba iyalinka. To amma yadda aiki kika ce bai da wahalan samu akwai waɗanda ba su da aiki? Eh akwai wasu da ba su da aiki kamar ɗan nan ba su son aiki ba kowa yake son aiki ba za su ce oh ana son yi ba zan je ba oh yana da zafi ban na son aiki. amma in ka nemi aiki za ka samu aiki dole dole akwai aiki da yawa kuma duk da gwamnati ta san cewa ba su zuwa ga aikin ba zuwa amma kuma duk da haka ana taimakon su a ba su gida ana taimakon su haka ana taimakon su sosai shi yasa ba sa ma su yi aiki ba sa so su yi ma aikin ba saboda wannan taimakon da suke samu da suke samu to kamar ya ke ga to mu ce kamar hanyoyi kamar to kai mai aiki samun kiwon lafiya samun magunguna yana da sauki a gare ka tun da biya za ka yi? Eh, kamar yanzu ko, mm. in kana aiki ana cire tax a kudin tax. Mm. So wannan tax din nan ana cire eh, eh, insurance a kudin na health insurance. So in ba ta da lafiya, kamar ko kuma in ba ta da insurance na wurin da ake aiki, wannan da ake cire a jikin albashi hmm. eh sai za a duba ka a ba ka magani to kenan duk sanda zaka je asibiti ba sai ka rike kuɗi ba ba shi ka a'a sam sam abin da ya sa Amerika yana da kyau kenan ko hmm. kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi in ka shiga asibiti ba za a ce maka ka koma ka tafi kawo kuɗi ba za a duba ka tuku sai daga baya sha za a tambaye ka ya za a yi da kuɗi ya za a yi maganin kuɗi ko waye ne ma ko waye daga ina ne ma ka fito za ta shiga asibiti za a duba ka sosai ba za ma tambaya kan kuɗi ba sai an gama duba ka tukunna sannan eh ka je gida ma ka yi sauki ma sosai shine za a tura maka takarda kamar takarda biyu to ce aikin da aka yi ma ko maganin da ka sha eh ko maganin da ka sha haka to kaman hanyoyi nan kuma ha ko ko zainab bata tafi ko ina tun ta zo texas take bata tafiya zuwa ko ina ba balle ta ga amma ta ga oh, cikin ta ga ta cikin na yi tafiya sosai na yi na tuki daga nan a new york to daga texas eh, eh, mun yi road trip da family ina to mun ga other state mun je other state hanyar smooth ne kawai eh me kika ce tafiya ne kawai to duka anyoyi ba su gan bawai akwai akwai wani su ma da yake akwai pop o amma kafin ka gani an gara hanyoyi smooth straight ba wani asar da muke tafiya mun kwana kamar biyu anya ba wani asari ko ɗaya ba wani a ce wai e, dan sanda ɗaya ka anya sai dai ka ka over ne za sai amma kira driving on kamar uh, the speed limit mm. ba ka da damuwa kin ce kun yi tafiya daga daga Texas zuwa zuwa New York. Za ki iya ba mm. misalin nisan shi a Najeriya kamar daga mm, jiha kaza ah. zuwa kaza yauwa. Wannan dai yadda muke tafiya muna tafiya smooth mu yi kwana zuwa an mu yi tuki da dare ya yi sai muka nemi wuri muka kwana. Zai ya ce daga nan zuwa Maiduguri kamar so uku. Daga ina? Daga Lagos zuwa Maiduguri so uku. So uku. eh shi ne ni son duk duk gama anyan ma yana da kyau kenan fa eh eh ka san eh, a cikin america babban ne sosai eh. kamar ainihin texas ya fi duka nigeria girma mm, haka ne ainihin texas ya fi duka nigeria girma so a ce kana suka je daga texas zuwa another state mm. kamar kana yin tafiya duka nigeria ne tun da kin ji ma nan me ke burge ki da zama america me ke baki ah, shawa ya kamar yara na suna tafiya makaranta ba wani damuwa ba wani ce in kuka ce ba da kuɗin zan biya kuɗi kuma yara na suna suna suna suna suna head a class a makarantar su suna da kokari dai ba laihi suna da kokari a makaranta sosai ko ana koya musu sosai zaka gani yaro na da shi shekara uku ne abinda ya sani zaka fi mamaki hmm? haka da kuma ika bi dokin amerika ba ta da damuwa aka ji daɗin rayuwarka to za ka siya komin da kake so ma in ma baka da kuɗi za ka iya shiga shago ka ce a ina son wannan zan na biya kaɗan kaɗan sai a baka to malama zainab dakata a nan domin lokaci ya ɗaga mun hannu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe kin ƙara samu na wannan batu da ma sauran batutuwa masu are a madadin bakwar mu da zainab ahmed da kuma julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana Sakon farko ya fito ne daga Isuhun Dila Faki ya ce naɗin Bola Ahmed Tinubu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a matsayin wanda zai jagoranci warware rikicin cikin gida na jam'iyyar APC. Allah ka sa haƙata cimma ruwa amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Aminu Kano Mai da Garko da Adamu Sabi'u Wangara suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. don Allah ku bamu dama don miƙa saƙon kokenmu zuwa ga ɗan majalisar jiha mai wakiltar garko da kewayenta abba na baba da ya taimaka ya gyara mana makarantar firamarin mu ta garin maida don ci gaban ilimin yaran mu da fatan za a taimaka. To manyan jam'iyyar APC ya kamata ku saurari duk abin da Bola Ahmad Tinubu zai je hankalinku a kai. Muddin ko kuna so ku ci zaɓe a matakai daban-daban a babban zaben gama gari na 2019. Sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Al'amarin man fetur kam abin ya wuce tunanin duk wani mai kishin wannan gwamnati. Gaskiya abin yana da ban tsoro, talaka na cikin tsaka mai wuya da ɗimauta. Har dai mu a nan jihar Kebbi, inda manoman shinkafar rani muke sayan mai kan ɗari biyu da goma. Allah ka ceci talaka daga hannun 'yan jari hujja amin. Sako daga Habibu Adamu Argungu. Assalamu alaikum murya Amurka, don Allah ku bamu dama mu yi kira ga shugaban ƙasar Afirka ta kudu, Jacob Zuma, da ya kamata ya jefar da kwallon mangwaro ya huta da ƙuda. domin fa kowa ya ji to ba ya ki gani ba sako daga aminu adamu malam maduri da adamu habu umar inyanga da umar babanya sabon gida a jihar jigawa sai sakon ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga abdullahi muhammad miyama da yusuf muhammad miyama da haɗabi mai kwamfuta miyama da kuma isa ibrahim angon halimatu suka ce assalamu alaikum voa hausa hakika matakin da gwamnatin jihar kebbi ta dauka na hana zirga-zirgar jiragen ruwa a cikin dare domin kaucewa yawan haɗurran da ake yawan samu na jiragen ruwa a jihar abu ne da ya dace sai da ya kamata gwamnatin jihar ta bullo da sabuwar hanyar zama domin haɓaka harkar tafiye-tafiyen jiragen a jihar yanzu kuma sai labarai a takaice Mozambique tana musanta zargin da ake yi mata na cewa tana ci gaba da hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa, wanda hakan ya saba takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azawa Koriya ta Arewa. Wani rahoton gidan talabijin ɗin CNN da aka wallafa wannan watan ya gano cewa Koriya ta Arewa ta sanya hannu a kan wasu kwangiloli na miliyoyin dala a Mozambique ta kuma shigar da kudaden da wato kudade ta kafofin diplomasiyya ta kuma yi amfani da ribar da ta samu daga sana'ar kamun kifi a gabar tekun Mozambique wajen tafiyar da shirin makamanta na nukiliya. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa yau Laraba cewa nan ba da jimawa ba, Amurka za ta sanar da sanya takunkumi mafi tsanani kuma wanda ba a taɓa sanyawa ba da zimmar karya tattalin arzikin Koriya ta Arewa. da yake magana bayan ganawarsa da firayim ministan kasar japan shinzo abe pence ya ce amurka za ta ci gaba da matsawa a koriya ta arewa lamba har sai ta daina shirin makamanta na nukiliya da kuma makamai masu linzami. Shugaban Amurka Donald Trump yana maraba da yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati in har majalisar dokokin kasar bata goyi bayan shirinsa na yin garan bawal a dokokin shige da fice ba. Yana mai cewa rufe gwamnatin alheri ne ga kasar akan wannan batun. Mr. Trump ya furta hakan ne a lokacin wani taro jiya talata tare da wasu jami'an tsaro da ke mai da hankali a kan batun 'yan kungiyar tsageren da ake kira Mara Salvatura wadda aka fi sani da sunan MS-13. masu haro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu zo muku dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan irin hanyoyin da kuke ganin gwamnati ya kamata tambaya wato tafi mai da hankali wajen magance matsalar rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ita maryam dauda da ta taya ne gabatar da shirin da kuma julie the gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa sai namu mr rob mclean mahmud lalu ke cewa kuta lafiya daga nan sashin hausa na amurka birnin washington dc